amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Ali Buge Kiraji Gashuwa, shugaban masu sauraron CRI na jihar Yobe baki ɗaya. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malama Maimuna da Amira da Baba Bashir da Hindatu da Khalifa iyalan Malam Musa Grema Gashuwa a Yobe State University da Maturu. Sannan ya ce a gaida masa da Hajiya Toma da Hajiya Yadiko da Dija da Zara da Bebi da Baffa Maina da Cari da kuma Hajiya Fatima da Madi. Iyalan Alhaji Baba Gaidan Dambuwa Road Maiduguri yana kuma gaida Madankande da Humairatu da Sa'adatu iyalan Mustapha mai kayan miya a kasuwar Gashuwa ya ce kuma a gaida masa da malama Hafsa Isa yaro mai buga botil gashuwa da hajiya Zainab mamar Bauchi da hajiya Barida iyalan Alhaji Ahmad ɗanta ta Shehu Gamawa NNPC Victoria Island Lagos sai kuma Nuruddin Ibrahim Adam a kanin dabu Najeriya da Malam Yahaya Muhammad Maina New World CRI Hausa Association na jihar Jigawa sannan ya ce yana gaida madan Zainabu Abu da Malam Aminu da Khadija Kumatu, iyalan sakataren alheri matasa club Alhaji Gambo Ringim mai yankan farce unguwar sabon gari gashuwa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa jihar Bauchi ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Mamuda Ahmed Karaye da tukur harka tsohon garin Rijau da Malam Ango Malamin makaranta ya wuri da ɗan Asabe mai fata ya wuri da Hassan Muhammad Binanci da Malam Malam mai zanen hula gololo da kuma Usman Yaro Gulma da Adamu A. Umar Alawa Nijar. da kuma Sabi'u mai manja gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Muhammad a kafin ta gamawa. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi na haɗin gwiwa daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da malam malam mai kananzir gumfara. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da malam malam mai kifi PRO gamawa. PRP gamawa da malam malam mai wanki da guga sara da malam malam mai bako bajoga da malam malam direba malamawa kuma malam malam direba dango shira da malam malam lodiyo kwana hudu kano sannan daga ƙarshe suka ce a gaida musu da malam malam direba haɗeja da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne malam malam mai zanen hula gwalolo da malam malam mai kananzir fara masauraro ga faifanmu na farko a wannan shirin. L'élan Lila and the La version Super Shark, Studio Full LPJ. L'édition Laser, le commandant Emile Lazar et le studio Nadir Ben Ahmed. À votre écoute, votre semble et à votre fidélité. Dalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa a jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hassan Muhammad Binanci a jihar Sokoto da Usman Shitu Mahuta da mai nasara na nasaran funtuwa da Zaidu Balakofa sabuwar birnin Kebbi da Haladu Muhammad Musa Bajuga da Sade Sa'idu Daura da Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina yana kuma gaida Attahiru Hashim garin Yarima da Rabi'u Sule Taura. sannan ya ce a gaida masa da sagir musbahu daura dole da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa a jihar jigawa tarayyar najeriya kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Adamu Aliyu Ungulde da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Yana kuma gaida Alhaji Umar Fo'eba Gashuwa da Garba na Kolo a jaura da Isa Lawan Girgir da Isa Mai Kati Gashuwa da Comrade Bala Usman Karasuwa da Abba Usman Adam Gashuwa da kuma Sha'aibu Idris Kofar Fada Balangu da Isa Rami Hudu Hadeja da kuma Shamaki Ubala Gashuwa. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Adam A. Adam ga Gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine Malam Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Masauraro ga faifan da ke bisa injin. fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen Fatima Fajaldu daga ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Rilwani Fajaldu da kuma Ibrahim Sanusi mazaunin Suleja Abuja da Ummu Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu Sardaunan matasa a Sadda Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu daga ƙarshe ta ce ba za ta manta da Hajiya Gambo mamman gusau ba a Zaria da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwanu Fajaldu karamar hukumar Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a Malumfashi jihar Katsina, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Hafizu Balaraba Gusau da Usaini Dangote Karasuwa da mai nasara nasarawan funtuwa da Adamu Aliyu Amo Katsina da kuma Hakilu zamani almajira malumfaci yana kuma gaida Mudassir Sani birnin Kebbi da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Khalil Muhammad Marmara da iyalansa da kuma Malam Ango malamin makaranta ya wuri yana kuma gaida Hawwa'u Aliyu Bako mil takwas Kalaba jihar Cross River ya ce Adam e Adam gashuwa da sanin shaga kofar ƙaura Katsina. Ya ce ba zai manta da Alhaji Bukari da Kwaro jamhuriyar Nijar ba, sai daga ƙarshe ya ce a gaida masa da matarsa. Sanayat Yahaya Abubakar Karfi malumfashi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Auditor General Muhammad Gande Faya Sakkwato ya kuma buƙaci da a gaida masu da Muhammadu ɗan Fulani mai tambola maraɗi jamhuriyar Nijar da sakatare ɗan magaji. kafinta Lulu ga da Ahmadu Altina Injamena Chadi da likita Abba Rori layin mata Kano da ma'aji Badaru Mai Gwanjo Jimeta da kuma sakatare Ma'aru Makahu Yankara da Ali Bakaniki More Sokoto da kuma na Madina Yahaya da Kal Senegal. Yana kuma gaida PRO na Lado mai albasa ma masu agege da Falalu mai farar ƙasa Zaria da Jibril garkuwar Bannawa Kaduna. Daga ƙarshe ce yana gaida ma'aji Balakiya Kibiya, Kano, Tarayyar Najeriya da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine odita janar Muhammad Gande Faya Service Sokoto, Tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu da ke bisa injin.

أفتح Sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Usman mai wake ya kuma buƙaci da a gaida masa da Mustapha mai kayan miya da Shamaki Ubali da Alhaji Ali Kiraji Gashuba. Yana kuma gaida shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin na jihar Sokoto da jihar Kaduna da jihar Kano baki ɗaya. yana kuma gaida Ali Rafka na gashuwa da Alhaji Ado Yaro gashuwa rediyo YBC da Maturu. Yana kuma gaida Malam Basiru mai goro layin 'yan kwari kasuwar gashuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Usman mai wake gashuwa, mataimakin shugaban CRI jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Adam A. Adam gashuwa. ya kuma buƙaci da a gaida masa da Sama'ila SYG Gama da kuma Fatima Lui na CRI Hausa da abokansa Umar Fo'eva gashiwa, da Abubakar Yahaya Gaidam da Muhammad Baba a foto gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Adam A. Adam gashiwa? jihar Yobe, tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri. Da na karɓo shi daga wajen Abdulkarim Ibrahim, CRI Great World Listeners Club jihar Kano. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam da Malam Sanusu da Walau da kuma Bello Abubakar Malam Gero. Yana gaida Murtala Jan wakilin gidan rediyon ƙasar Sin da ke Abuja, yana gaida baƙo da sauran ma'aikatan gidan rediyon ƙasar Sin wato sashin Hausa. Yana kuma buƙatar a gaida masa da ma'aikatan hukumar samar da wutan lantarki a karkara na jihar Kano. da kuma ma'aikatan ofishin shugaban ma'aikata na jihar Kano da dukkan sauran masu sauraron sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. masauraro ga faifan da ke bisa injin. Madalla, gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne na haɗin gwiwa daga wajen Lami da Mariya da Dija da Adama, matan Alhaji Yahaya Akwanga, shugaban masu sauraron CRI na jihar Nasarawa. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da matan Zaidu Bala ƙofa sabuwa birnin Kebbi da matan Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto da matan Sade Sa'idu Daura Katsina. sun kuma ce a gaida musu da matan Nuhu Salisu sojan Najeriya mai ritaya da matar Salisu da Wanau da ke Abuja da matan Hafizu Balarabe Gusau da matan Malam Malam mai zanen hula gololo a ƙarshe suka ce suna gaida Fatima Louis mai kula da wasiƙun masu sauraro na nan gidan rediyon ƙasar sin Sashin Hausa da kuma ni Fatima mai gabatar da wannan ce mun gode kwarai malama Lami da mahari'atu da DJ da kuma Adama matan shugaban CRI Club Alhaji Yahaya Salisu a Kwanga jihar Nasarawa da fatan kuma za ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Aminu ɗan Kaduna Amanawa ɗalibi a makarantar fasaha da ƙere-ƙere da ke jihar Sokoto. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Atiku ɗan Yarbawa a jihar Kebbi da Shamsiya matar Alhaji Aminu Bukari da Kwaro. Sannan ya ce a gaida masa da Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da Usaini ɗan Dangote Karasuwa. Yana kuma gaida Usman Muktar ɗan Nijar da ke Kaduna da Bello Kala Kala a kwara da kuma ɗan asabe mai fata ya wuri ya kuma buƙaci a gaida masa da mai sunan mamana wato hawa'u matar sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da mai nasara nasarawan funtuwa da sadiq idris ƙofar kwaya katsina ya ce kuma a gaida mata da zaidu bala ƙofa sabuwar birnin kebbi da kasimu aliyu asadda da mudassir sani birnin kebbi da abdurrahman Murtala Muhammad Bello Gusau daga ƙarshe ya ce yana gaida Naziru Abubakar Sabo Gusau da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Ibrahim Wada Buruntumau Printing Press jihar Kano ya kuma buƙaci a gaida masa da Babangida Abdu Ɗanbatta, Commercial Controller a Triumph. yana gaida Alhaji Abbarori likita kasuwar mata fage, yana gaida kyauta Adamu manaja a Trayam da Kabiru Muhammad Gwangwazo shi ma manaja a Trayam, yana gaida Hassan Muhammad darakta na mulki a Trayam Kano, yana gaida Garba Muhammad Kwamba da kuma Magaji Muhammad Inuwa da kuma Sani Yusuf News Printer. dukansu a kamfanin jaridar Tirayam jihar Kano tarayyar Najeriya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya. Sai kati na gaba wanda da ne zan rufe wannan shiri na filin zaɓi sanka. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI Hausa jihar Sokoto. ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaba Ali Filasko bakanikin mota mara Sokoto da Alhaji Bello mai jihadi kwanni jihar Sokoto da Idrisu mai rahusar gado da Kabit kofar katako Sokoto da PRO Aliyu Yakubu Gobir sabon birni sai Alhaji Bello ya roƙwai gyarashi kuma Murtala Gagado Minanata sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da malam malamin zanen hula gwalolo gamawa jihar Bauchi da fatan dukkan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya. Mai gaisa su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Da haka muka kammala shirin namu na yau na filin zaɓi sanka, kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku, ni Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa, amin. بلد